Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masu kallon mu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin taurara na wannan makon inda a yau shiri ne na musamman ko kuma taro ne muka halatta akan mata a shugabanci ko kuma mata da suke ba da guduma a wajen shawarwarin da za su taimaka a ci gaba al'umma. A cikin mutane 469 na 'yan majalisun dokoki na ƙasa, goma sha hudu ne kawai ake da su mata. mata hudu ne kawai ake da su masu taimakawa gwamnoni a yayin da babu gwamna mace ko ɗaya. A jihar Kano mace ɗaya tilo ce mai rike da makami na siyasa da aka zaɓa a matsayin kansila a ƙaramar hukumar Ɗanbata. Daga cikin kansiloli 484 da ake da su a faɗin jihar Kano. A ɓangaren majalisar dokoki ta jiha kuma babu mace ko ɗaya daga cikin wakilanta 40 da ake da su a faɗin jihar. saboda wannan dalilin da buƙatar samun ƙarin mata a tsarin mulki da tafiyar da ƙasa a kowane fanni shirin tauraruwa ya halarci taron mata na shekara-shekara babu da muke so mu cimma a wannan taron shine muna so a zakulo matsalolin da mata suke fuskanta musamman a lokacin zaɓuka census na ƙidaya ta 2006 ta nuna cewa mata a najeriya sun fi maza yawa da kusan miliyoyi haka a kano sannan in an zo zaɓe mata su suka fi fitowa amma me isa in an zo zaɓen mata ake dakushe a tarihin kano mace ɗaya da na sani an zaɓa a tarayya shi na jihar azumin na madibe daga kanta da ta zo sakan tuna ta ba a zaɓe ta ba muna so mu ga 2019 allah ya sa muna raye wannan an canza mun samu mata sun fito a kowane bangare kuma an fito an zaɓe su sannan irin matsalolin da mata suke samu a harkar shugabanci a kamfanunuka a hukumomi masu zaman kansu za ka mace ta taso da karsi ta kai munzalin za ta kai wani matsayi amma za a je tattauna ko intabiyu sai a kwafe ta a tura namiji ya za a yi maganin wani haka cikin sabisis mu. da sauran makamantansu so wannan shine kusan makasudin wannan taro kuma alhamdulillahi kamar yadda ke gani mun mun gayyato mahalarta daga kowane bangare na rayuwa masana da sauransu don a samu a tattauna a ga cewa ya zai a da Aisha daga dima Taron ya samu halartar mata masu mukamai daga fannoni daban-daban kama daga siyasa, ma'aikatan gwamnati, kungiyoyi da masu aikin sa kai har da 'yan jarida. Muna cewa mata su fito su shiga siyasa. abin da ke hana wasu mazaje su bar matan su fito su ga siyasa abin da ke hana wasu mata su fito su shiga siyasa saboda impression da ake da shi cewa mace idan tana cikin siyasa za a ganta ba ta da kamun kai za a ganta ba ta da nutsuwa wannan inda muke fata mu fito da mata su fito su wannan abu mu da allah ya ba mu dama muke inda kowa ke ganin harkar siyasa ya kamata mu kama kanmu mu nuna mu mata ne masu da'a masu mutunci shugabanni saboda sauran matan su zo shi shigo su yi tare da mu maza sun yi dominatin ko'ina ba don wani abu ba saboda suna da abun hannu saboda siyasa an shekarun baya sun zama harka da mai kuɗi sai kana da shi ka baya a nan ka baya a can ka yi a can ka yi a can mata mun san ba mu da kudi a aljihu amma me idan aiki kake Allah ya baka abin da kake samun taro da gani idan kina gidanki ne kina sana'a kada ka kasance don kana zaune matan kudi ki ce ba za ki sana'a ba ki samu sana'a ko mai kankanta ta kina yi sana'an nan za ta taimaka miki za ta taimaka wa mai gidanki za ta taimaka wa a duk inda mace take ko aiki take yi ko wannan harkar siyasa take yi kamun a jinjina mata a yaba mata sai ta yi ƙoƙari ninkin ba ninkin kashi uku kamun a san da ita haka kuma yake wannan bai sa mu gagara ba a nan ga wannan mai wahala ita kadai ce ga wata nan ita kadai ce aikin da suka yi suka kawo wannan mukamin ya ninka na wannan miji so uku ko so uku wannan leadership din da ake ta magana ake ta magana akwai maganar neman ilimi mace cannot uh, participate in election if she is not well educated so ya kamata iyaye su encouraging su mata su rinka tura su makarantu suna ilimi in ba ki da ilimi kin zama kwanko kin zama bololo kin zama holoko sai dai ai ba ki sannan kuma akwai um, leaders din da zan iya tunawa akwai indira gandhi akwai queen elizabeth akwai queen amina of zazzau su ma gaba ɗaya su kunga leaders ne saboda haka wasu dama tuntunin a da can din ma mata suna zama leaders ballantana yanzu kuma da kai ya ƙara wayewa saboda haka ya kamata mu ci gaba da participating ni ina so ce abinda 'yan uwana suka ce su but mace is not, I mean, I can tell you, a woman can do better than a man. Indeed, never limit yourselves. You can do better than a man abin da kawai za mu la'akari da shi shine in kina mace ko mukamin shugaban kasa Allah ya baki kin san kina ƙarƙashin mijinki amma it did not say you cannot be equal to him a matsayinki na matar shi a his partner amma competencies the abilities da Allah ya ba namiji ya ba mace never in your thinking limit yourself as a woman a lokacin da na fito na fara harkar siyasa ba ma ta yanzu fara ba inda na san da wannan forum na su hajiya da watakila zan ce bayan ana na zo shiga ya ake yi ku gaya mu so which means wannan opportunity da wannan association da wannan aiki da kuke yi aiki ne mahimmi jihadi kuke yi saboda a fito da mata na gari su shiga harkar siyasa saboda su taimaka wa mazajenmu da ke siyasa don a taru a haɗa a gyara ƙasa gaba ɗaya. A lokacin wata nake nema ba a garin nan ma take ba tana da su. ce mata ya zan yi fara ta ce ki je ki registration. Na je na ce to daga ina za a rajista ta ce in je in nemi fati chairman na ward na na tashi na je ina ta nema ina na gidan chairman na ward na ce zan yi rajista na yi rajista na koma na ce na yi rajista me kuma zan yi ta ce yi kaza yi kaza ba ga take ba a jas take ba kullum ina ga waya me kuma zan yi yi kaza yi kaza yi kaza haka ne ta ladibe ne ta ladibe to yanzu alhamdulillah Allah ya kawo mana platform kamar wannan a yau insha Allah kamun tafi zan yi rajista. Muna kira ga iyayenmu mata idan kun zo irin wannan tarurrukan kada a ce mun yi shi a inda muka yi shi mun zubar da shi mun shi shi kenan mun dan yi jocin ɗan abin da muka ɗan fahimta iya ya kamata mu yi ƙoƙari mu dinga zama da mutane waɗanda suke makusantan mu waɗanda suke da wurare sakta-sakta na a al'amuran rayuwa na mata domin su san mahimmancin mata da kuma mahimmancin mata a cikin shugabanci domin duk lokacin da aka ce mace tana shugabanci a gaskiya za ka ga ana da tana da sauƙi wajen tausaya wa mata duk lokacin da aka ce mace ce shugaba to za ka ga tana da tausayi yan uwanta mata duk da akan dan samu matsala wani zubin amma gaskiya an fi samun mata da tausayi we have to respect women yara daga gida ake come dukkan kowane da ya zama wani abu kasan nan it is the help with the help of our mothers so like we have to help our mothers we have to support our mothers ah, yanzu ni duka mata na guda biyu masu dukkan su digiri da dashi wanda yake in ga masu digiri na ba za su yi min da nake da shi yanzu ba in fact alhamdulillah i really thank women it is with the help of the women, with their support, I am able to become what I am at the moment. So I'm really impressed and I encourage people to try as much as possible and contest for whichever election. Don't exercise any fear. You can be anything, women can be anything, all right? So it on. Thank you very much. taron an gayyaci mata ko kuma taurari a fannoni daban-daban na rayuwa don dai su zaburar da mata musamman matasanmu wajen ganin cewa su ma sun tashi haikin wajen sa hannu a cikin cigaban al'umma don da ya taimaka wajen bada shawarwari da kuma bangarorin shugabanci da fatan za ku kasance da mun da za ku taurarin da za mu tattauna da su da kuma irin shawarwarin da za su ba mu kasance da mu. Hajji assalamu alaikum. Alaikum. Da fari da za mu so mu ji takaitaccen tarihin ki. Don sunana eh, Comrade Hadiza Kishimi. Inda na samu comrade in ina ji tun ina makaranta na samu comrade in Kaduna Poli. Tun lokaci ake babbar mai ake. <laughs> To na yi primary school a Kaduna, secondary school a Kaduna, na yi Kaduna Polytechnic. Na zo na yi School of Management na yi FCE duk a nan Kano. So na yi aiki a Bank of the North. Daga Bank of the North na shiga siyasan ma'aikata nan na zama first woman to be na zama first mace da ta zama national uh, treasurer na nigeria uh, na ma'aikatan eh, banki kungiyar ma'aikatan banki ah. to yanzu ni ce secretary senior secretary na banki na kano da jigawa kuma ni chairperson nlc kano so platform din da muka kafa na mata ba na siyasa ba ne mun kafa ne mu fahimtar da mata cewa za mu iya yi ba wai ba za mu iya yi ba to in aka duba gwagwarmar da kuka yi a baya musamman kasancewa kin rike makama a lokacin da mata ba su da yawa a irin waɗannan matsayi mm, wannan irin kalubale kika fuskanta akwai su gaskiya akwai na ce miki babu na yi karya balle ah. lokacin da nake national treasurer na, banki a lagos kullum dambe ake kullum wannan ya ce bai yadda ba ya za a ce mace ce za ta yi mu je kotu har kotu mun je har police station mata kasa baki daya a ta rikici ka kin sa abu da banki da kuɗi a eh. gani kamar wani abu ne gaskiya gwagwarmaya maza dai lokacin kwata-kwata dai inda za a ce mace za ta yi wani abu gaskiya ba ba da zai zama miki da sauki ki shi ba sai dai kin tsaya tsayin daka. To a lokacin nan da yanzu yanzu an za a yi tunanin cewa ya kamata a ce akwai mata da dama fiye da baya yanzu me kalubalen da mata suke fuskanta ko me ke hana su samu irin ci gaban da ake son su samu to gaskiya dai muna da rauni mata suna da rauni suna da nasu raunin kuma ana dan toye mana aikinmu daga ko a ofis mace za ta iya yin aikin amma wajen promotion za ki ga da wuya ta kai inda za ta kai ɗaya suna da reason namu na mata muna zuwa maternity leave muna dan irin yau zan kai ɗana asibiti gobe mijina da matsaloli dai na mata kuma in wajen kuma abu ne na mata haka taro na mata da wuya ga mata sun mara ma mata baya gaskiya ban san dalilin wannan abun ba mu dai yanzu shi yasa muka fito da wannan platform din mu shiga mu shiga mu fahimtar da mata su san cewa su ma za su iya yin abin da maza ke yi ba wai mun ce za mu haɗa kanmu daidai da maza ba ne maza su ne masu gidan amma za mu iya kamantawa abin da za mu so a ƙarshen wannan taron ko wannan bita da aka shirya me kuke son ku ga kun cimma ku me kuke son ku ga canza a cikin al'umma to muna roƙa je ga wannan 35% da aka ce maza su ba mata muna fatan mata su, su samu kuma gwamnonin su san cewa mu muna nan kamar gwamnan kano gaskiya yanzu ya yi kokari gaskiya ba wai ni ba, ba siyasar shi nake ba komai ba ni dai ina faɗa ne abu akan mata gaskiya ya yi kokari yadda ya sa ya ba mata positions kuma gaskiya mu muna roƙo a zaɓen mai zuwa na gaba a sakama mata mara kuma mu gaskiya mata za mu fito mu mara ba maganan fati duk macen da ta fito in muka ga za ta iya gaskiya muna fatan mata za su mara mata baya a wannan tara mun ga kun haɗa kan mata da kuma mata ɓangarorin shugabanci da kuma eh, mutane daban-daban su san me ake ciki to ya kike son ki ga matan arewa sun kasance gaskiya ina fatan yanzu ka ga kin ga matan kudu ai sun bar mu a baya sun yi nisa kin ga Lagos Hajibici gwamna ne da su mu ba mun ce za mu kai mu wuce mazan ba amma mu muna roƙa mu ma a ce muna yi to hajiya daga ƙarshe wacce shawara zaki ba mata musamman matasan mu mata da ke yanzu suke tasowa mm. kuma suna duba gare ku a matsayin ganin irin ci gaban da kuka samu da kuma kalubalen da kuka gani a rayuwa da masu sa'in da za su fuskanta mm. wacce shawara zaki ba su shi sa in kika lura wannan platform da muka yi mun jawo su students daga BUK da eh, School of Management da dai makarantu dai mun tsuntsunto yaran mata saboda mai enlighten ɗinsu mu fahimtar da su wani abun za ka fahimtar da yaran kuma wani lokacin da Allah ya bata miji ta shiga gida abun ya rushe ke so amma dai fata muke mazan su ma su fahimta su taimaka yanzu yadda rayuwan yake hannun dama ne ya wanke hannun hagu a taimaka ne a taimaka so hajiya kin hada taurari da dama ke wace ce tauraro ke an suna da yawa <laughs> wallahi suna da yawa wallahi ni sha'awa ma ɗaya da na yi yar arewa tana soja kinga ɗaya daga maiduguri ɗaya daga kano eh to gaskiya sun ban sha'awa kuma mun fara yadda cewa 'yan matan arewa sun fara fito. So mun gode da gaskiya. Thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum Hajiya. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To da fari da zamu so mu ji cikakken sunanki da kuma dan takaitaccen tarihinki. To ni dai sunana Hawwa Ibrahim Eliyako. Kuma tarihi na zan iya cewa dai a arewacin Najeriya gabaki ɗaya yake. An haife ni a Kaduna kuma amma na yi makaranta na yi makaranta gabaki ɗaya daga primary ɗina zuwa secondary zuwa university ga baki daya a kano state na yi na karanta uh, political science a bsc dina wanda shine bachelor degree kuma na karanta public policy and administration a master's level kuma na karanta um, development studies shi ma a master's level kuma na dawo na daɗa koma na msc a political science bayan haka kuma na koma yanzu ina a a PhD research student a political economy. Ina da yara guda biyar kuma muna zaune ga ɗaya mu a Kano State. Um, a wannan taron da aka yi kusan taro ne akan mata da kuma ci gaban mata musamman ganin cewa ana sa ga mata da dama a bangarorin shugabanci da kuma inda za su su ma za su iya ba da shawarwari wajen gudanar da al'umma. gaskin ke yi kusa kina da digiri har biyu a fannin siyasa shi da ke sa ake samun karancin mata a bangaren siyasa kuma me ke haifar da wato kamar yadda dai kuka ji a taron abubuwa ne wanda suke da yawa kuma takaitaccen lokaci ba zai yi a ce da za a iya faɗin ba hmm, amma dai za a iya tsamu wa'yansu abubuwa wanda watakila inda za a haska su su ne za a ce mahimman abubuwan da suke hana mata su fito harkar siyasa na ɗaya dai shi addinin musulunci yana daga cikin za iya cewa addini ko kuma in ce ne kaɗai ma addinin da ya tsara wa ɗan adam abin da zai yi daga tashinsa zuwa tashinsa daga bacci zuwa kwanciyarsa ba abin da addinin mu bai bari ba ya bari don haka addini dai ya nuna namiji yana da abin da ya kamace shi ya yi wanda zai sauke hakkinsa kuma mace ita ma tana da abubuwan da za ta yi wanda za ta sauke hakinta, wato kowa yana da hakki kan kowa harkar siyasa ta zama to abin kyama da dama a cikin arewacin najeriya don abu biyu wato za a iya cewa da tarihin siyasa a yadda ake yin ta a da matan da suke shiga harkar siyasa a da society yana kallon su a matsayin mata marasa kamun kai amma ilimi ya sa yanzu za a ga mace ta fito ba siyasa kaɗai ba ko da a harkar ayyukanta ne saboda ta sami ilimin addini akwai abubuwan da ta san tana da limit ba za ta wuce shi ba yawwa to kin ga wato al'adance kuma akwai abin da mata da yawa sun kansu suke kyamanta na ɗaya kamar yadda na yi bayani a cikin taro shine dai akwai abin da muke kira stereotyping batun da ne na farko shine ana ganin matan da suke siyasa ba mata ba ne masu kamun kai yau to kin ga wannan kallo ko da a ce ba hakan ba ne ba zai zamanto abin da zai hana mace ta fito ta ce za ta shiga siyasa na biyu ita harka siyasa ta yanzu kowa ya sani tana da abubuwa tattare da ita wanda shi kansa ɗa namiji in ya shiga sai ya zamanto ya lura ya kuma kiyaye na ɗaya akwai ana amfani da ƙarfi da ƙarfa-ƙarfa to kaga in kai you're not a violent person ko da kai namiji ne zai zama to za ka guji siyasa na biyu a matsayin ki na mace namiji ma ya guje shi ballanta da ke na mace kinga zai wuya na uku mata da yawa sun fi son aiki wanda zai zama to kuma bai hana su kula da gidajen su ba ita kuwa harkar siyasa yanzu mitin kamar yadda in muka yi bincike muna ta bincike tun da karatuna ne kuma bincike ne in muka tambayi mata da yawa za su ce mitin mitin din nan da ake yi na party party zai zamanto za a kira mitin karfe biyun dare ko karfe ɗayan dare zai zamanto mata sun sami kansu a wani hali gaskiya kuma ba kowane namiji zai baro matarsa ta fito a wannan lokacin ba to makamancin waɗannan misalai suna da yawa gaskiya to za ki ga shi ya sa mata da yawa sukan kyamici su shiga irin wannan harka to ta ya za a ba wa mata gudunmawa ko kuma a sa a ba su sha'awar ko kuma damar da su ma su iya fitowa ba tare da waɗannan matsalolin ba eh kamar yadda dai kullum na kan faɗi watakila waɗanda suka taɓa ji na yi magana ni ina karanta siyasa amma ba wai zuwa nake in ce mutane su fito siyasa ba harkar karatu na ina nazari ne akan ita mecece siyasa ya ake gudanar da ita kuma menene mai kyau a cikin siyasa kuma menene abin karbuwa menene kuma za a yi wanda zai cimma wato buri na mutane kuma zai sa al'umma ta ginu saboda haka ko namiji ko mace ba zan ce fito siyasa ba idan ba ka da na ɗaya sha'awa na biyu ba ka da misali ilimin shi kansa siyasa ne ina gani yana daga cikin abin da ya kamata a ce mutane suna da shi kamun masu fito siyasa a gaskiya saboda muna gani mutane sun fito siyasa amma idan allah ya sa sun samu kansu a matsayin girma sun ci siyasa sun samu kansu a matsayin ko gwamna ko kwamishina dai wanda dama wannan zaben ka za a yi ko kuma kansila ne kai misali dai kowane irin position misali ya samu kansu a kai sai kaga kuma gudanar da harkar mulkin ba iya ta ba so ba wai cin zaɓe ba gaskiya uh, ba cin zaɓe ba ne shine iya mulki ba gaskiya don in kika duba kika gani a wani ba siyasa yake ba amma shawarwarin da yake bayarwa su suke tafiyar da harkar ma uh, shi kansa governance saboda haka nakan ce wani lokaci ai siyasa ta ƙare ran da aka ce ka ci gwamna ko kuma ka ci hmm. shugaban ƙasa ka shiga ofishin da kake siyasa a lokacin ta ƙare maka hmm. a lokacin ka zama administrator you are no longer a politician there because idan ka ce kai mai eh, kai politician ne to za ka ringa yin abubuwa wanda na son ka birge ko kuma kawai ka biya bukatun waɗanda suka tallafa maka wani lokaci kuma waɗannan bukatun ko birgewa da za ka yi za su iya cutar da al'umma gaba gabaki daya saboda haka um, ni ina gani idan mutum zai fito siyasa akwai abubuwan da ya kamata ya nazari a kansu kuma ilimin siyasa yana da mahimmanci kuma ilimin administration yana da mahimmanci shi ma so daga karshe wace shawara zaki ba mata waɗanda su ma suke sha ko kuma ake sha'awar su ma su fito a dama da su wajen ba da shawarwari da kuma taimaka al'umma kusan shine maksudin wannan taron da aka shirya eh as a resource person na wannan taron zan ma iya kara miki wani abu akan abin da kika faɗi wato ba wai siyasa kaɗai ake cewa mata su fito ba wannan kuma ba ma wai cewa ake su fito din ba su waɗanda ma suke wajen shin menene abubuwan da suke zama kalubale a kansu na ɗaya kenan na biyu maganar da ake bayan wannan ɗin shine ita mace ko da yaushe ana duba ta a matsayin ba za ta iya ba ko kuma mai gazawa ce amma kuma a zahirance ga mata nan a cikin mukin ga soja wadda ta kai rank mai girma mai matuƙa to don haka kuma mun ba da misalai kamar ita wannan mai harbi daga adamawa wadda ta shiga cikin sojoji ta je ta yi fice ta yi yaƙin boko haram to makamantan wa'annan shine muke cewa a duk lokacin da mace ta fito aiki a dube ta a matsayin expert ƙwararriya a fannin da take ba wai a matsayin a mace da ake tunanin watakila tana da rauni ba wanda kuma wallahi wani lokaci ba hakan ba ne ba in ka saka mace wani aikin sai ta yi maka shi 100 times more than yadda wani namijin zai yi ba kuma wai mun ce a'a shi ma namiji yana da gazawa ba ko kaɗan mu dai muna cewa ita mace ita ma tana da potential ta fito kuma ta yi fice a abin da ta kwarance a kan don haka kiran da nake yi shine a ba mace dama duk lokacin da ta samu kanta ko kuma aka same ta a wani hali tana saka effort ɗinta mai yawa don ta taimaka al'umma bai kamata a daushe ta ba ko a dusashe ta ba kamata ya a tallafa mata ita kuma uh, mace abinda za mu kira ga 'yan uwa mata shine ko ba musulma ba ce ke mu dai a al'ada ga baki ɗaya ta najeriya mace an santa da kamun kai da zarar mace ta yi abin da ya kaucewa al'ada zai zamanto ta kawo wa al'ummarta ko a ce familinta ko danginta ko 'ya'yanta abin kunya don haka mu mata dole mu da mutuncinmu a duk lokacin da muka fito dole mu kare saboda matar da ta kare kanta to ta kare gidanta kuma ta kare mutuncin mai gidanta ta kare mutuncin family dinta saboda haka wancan stereotyping din da ake akan mata cewa an sun fito ba su da kamun kai shine zai yi wannan shine zai maganin wannan so hajiya kasancewar sunan shirinmu taurara wace ce taurarwa da take burge ki a rayuwa gaskiya ni dai tauraruwa a rayuwata ai ba ma sai na yi tunani ba mahaifiyata mahaifiyata ita ce tauraruwata da masha Allah ina gode wa Allah da baiwoyin da ya yi min amma na ɗaya shine bani wannan uwar wanda kuma uwar kowa ce saboda haka ita ce tauraruwata. to alhamdulillah mun gode bayar da gaske hajji Allah ta maka. So masu kallon mu anan muka zo karshen shirin tauraro na musamman inda muka halarci taro akan mata da aka yi kuma kun ji irin tauraron da muka gaito muka cikin shirin ko kuma da suka gabata muƙaloli a wannan taron. Da fatan za mu amfana da shawarwarin da suka bayar musamman ma akan ci gaban mata da kuma yanda su ma za a iya dama da su a basu guduma wajen cigaban al'ummarmu sai mako mai zuwa idan Allah ya sake sada mu da kuni na sa abin da ke a huta